بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه منا تكون مختصر قليل منا كما فصلين مكان أسان سجادة

to an sunantar da jaddu guda du awo yana da fara shirin an sunantar da sajadda ta ne sajaddu guda du da sahawin saboda dalilin rafkanuwa rafkanuwan nan ko daga liman na ko fasbi wa in ta karara ah, ko da ko ta maimaitu da na ƙasi sunnatin mu'akkada ce da dalilin rage sunna wadda a mu'akkada mai ƙarfi au ma'a ziyaratin kuma haka ne ba ko kuma an yi ragi na sunna mu'akkada sannan kuma an yi ƙari to nan kaga abin da shahi ƙamliya na abliya tana da surori guda bakwai ba'aliya tana da surori guda biyu in mun ka hada su annawa tara to an sunanta saje da tari wani hali kabla salami gabanin sallamawa ta yi zai waɗanda zai du guda biyu kenan da an ka ce a yi duniya an kai guda ba ta isa ba wabil jami'i fil jumu'ati muna tare da kuwa sannan ya yasa jaddun nan guda biyu amma in sun sami cikin sallar juma'a mutum da ya zo iske liman ga sallar juma'a ko da ya zo an yi raka'a guda in ya iske an raka a guda in ya bi lima raka an samu eh. to cikin raka a nan guda sai raka mai sura ba sai da salama sallah sai tuna ya hito ya tuna bai sura ba ya hito da masallaci to sai ya koma ya koma sai ya mai da gabansa gabas ba yana da lalace ba sai shi kabara tare da niyya sai yi sajadun nan guda biyu sai sallama ba ta isa wani masallaci sai cin jami wabin jami'i fil juma'ati to in yi kabara bayan niyya wa a da tashahuda ya maimaita yi domin sallama sai ta zan ƙarshen tahiya ina misali ka tarki jaharin kamar inda mutum ya wa ga fatiha ko da su ɗiɗe na cikin sallah shi ma zai yi sajaddu guda biyu wa suratin ka tarki suratin kamar inda ya bar sura menene sura in an ƙara fatiha duk abin da an aza kamanta amma wabi farzin da sallar farin da banda nahila domin da bayyana da sura ga nafila dumman dubaina kuma wata shahudaini watar ki ta shahudaini da barin tahiyoyi guda biyu fi ummi tashahhudati fi ummuhati tashahhudati ai ka san akwai sallar da aka tahiya hudu cikin ta ko can wajen magana abin da shahar rikicin ha'u da rikicin bin matafi ga mutumin abin da mutumin gida ga matafi to inda ba ta yi wa illa mudubu ko yace in ko abin ya zan bai kasance rafkanuwa wata da ragi ba kawai ko da ƙari ba kamar ya zan ziyara ce Ziyara ce ya rafkan a kanta ita ziyarar da rafkan kanta tabbatar ta ko ko shakka a kai ba ba da ba biya a kai to shi ne ta kakwai ziyara a shakka ziyara. sai mun ka hada da waɗancan sururi guda bakwai arba'atun bi sam'i sajada sari ba ka mai dawo musalli ce ba to ta yi sam qabliya da ko ta ba'diya to da su na su ba guda guda tara to ka timmin li shakkin muna tare to shi a misalin mai ba'diya kamar wanda ya cika sallah yana mai kukan su sallah ruba'iya ta yana shakka shi a hudu ko uku kamar lishakin bin salati tammama wa ma ala shawi lishakin tammama ka mutum min lishakin kamar wanda ya cika yana mai shakka wa muku tasirin ala shakin kamar wanda yana cikin sallah yana zaton shin a gada yake shi ta yi shafa'i ta ko wuturi na yake to ya ta bisa ga shafa'i na to sai ya sajada wuturi shafa'i wuturi ba a huwa da shi shin cikin shafa'i yake au bi wuturi ko ko cikin wuturi yake ina tare to sai ya ta ga shafa'i sai ya sajada autar ki sirrin ko ku wanda ya ba asirtawa ya farla da sallar farilla shi ma wannan zai yi sajada ba a wustan kan hau shakku ko ko a aure shi wato ya yawaita da shi kokanto a cikin cewa yana ragewa kuma yana zo mai kowane yin walau marratai na au marratan to shi ma sujada zai yi musankihun sa'o kafirin ya rido ya sulhu ba an husa halayen judu wala hiya anhu ko Ya kaula kai gabaninsa kaula kai gabaninsa kuma wuzu ba ka dulin bi mahallin lam yushra bihi hmm. kamar inda ya dulin ga bagen da ba shaka ta dulin ina misali kamar inda muke ya sajada ya dago daga tsakanin sujada sujada sai ya shanta ke ko ya rami daga hukumi sai zai ba fashe dole shanta ke to duwan nan zai ya sujada a wadawa lalrawa suna malarci amma wagga magana mu alal azhari na mu shi da mushidi ba Allah ya tufaki ba ba adiya an yi ta wadan ba da shahari ko ba wata guda an yi ta da ihramin an yi ta da niyya da kabara harma lau ba da ɗolin wa wa bil ihrami tashahhudin wal jahru bis Salani. wata shahudi kuma ne ta hiyar wa salamin da sallamawa jaharan bayanai aka yi jimali ba a wasaha in kaddama hu au akara kauliyuhu amda wa man'uhu yura wasaha in kuddima sallatai an gabatar da ba'adiyya an kamar shi ta kamiliya au ukhira ko jinkirtar da kabliya ta mace da ba'diya amma in ya zan amdanna na wa man haramci wala shi a gani can kuma karantina na la ilisan ka hau sahau yana na gabatar da wancan shi aka wata jira amma wanga ba a mai banda inda rabkanuwa ta aure shi mallar ce wa zuci sai ya gyara abin da gani ya bari musanki husawo kasirun yardi yuzlihu ma anhu sahala yasjudu ka shaki hal saha kaza hal sallama lan yankari wa lam yadul autan mama hmm. au shakka hal saha ko don shakka shi ko yaron kana au sallama sallama yana shakka ya sallama ko bai sallama mana aw sajada wahidatan aw sajada sajada wahidatan min sayyi hmm. ko ko cikin sajadun da naki yayi guda ko ko yayi dudin fi shakirihi halal na tayni sajada aw wahidatan min tayni min tayni tayni sujudi hmm. shin guda yayi ko ko dudin har sajada ibn taymiyyah ya daga gadu ko ko guda yi? aw da suratan bi uliyhi fala sujudu sawazi alayhi wa hakaza min surati in kharaja li ghayriha aw ka agalbatan waja min wa yasira dafiran la yanzalil wa laysa jabiran li falli an sajad wa la li sunnatin bila tashahudin wa mazhabu sujudi li tashahudi aw da suratan ko kara sura shi uku ne ga kawai ne rikanci ga sallar azhar ko la'asar ko isha ko magariba aw karaja ko in ne suratin daga sura ya fada wata kame cika wata ya hita da wata amma ba daga su bayan ya kama gajera yana da mushi ta shawa da guguwa shi rabu da wancan sansan sam shawa wata wancan ko sama ya yi malam ko hmm? ko da sama ya yi hitewa kasa kamar ya ɗauke su wata can sama wata shawa ga kawai to sai ku kasa ana samun wasu wasu tsawo ai duk abin nan duk da gajajeruna to mu zo auka a ko ko auka da ganin suratun da kai ko ba haka ba babu sujada eh, amma da ya baka rusu sai wajen su bayan ka rubu da wayan ba ne wani da gani ko akwai maganar nan ka ganin sai mara wata

to duk waɗanda abubuwa in sun gazu sun kai ta amma lan ya dare bai zan yana zakwa yana yana koma yana yana yana taka ba ya da komi ba wala ni farilati kaje ne ta sun ji haka kawai sai yi mana wai ba a jira don ba farilla wala gari ma aka akadati ba a jira don ba suna da ba mu aka da ba ka kashe hudu kamar ta iya amma ka ji shi mai da'ul wal mazhabu su biyu da wai eh. ta eh, ta ke a ah, ba eh ana zama sai da ce komi zama ne ya zama ne <laughs> hmm. Hmm. komi haka nan kuma babu jada akan kaɗan nan bayana wala su judu bi yasirin jahari hmm. haka nan ya ba su jira saboda nan asirtawa bayanawa kuku kaɗan nan asirtawa ba ko kuma ثم تنا قلت بني فقال إني هكنا يصير الزهد كيرا هكنا يصير من كيري يجي لك أنت بني ولا أبني وإلى بك آيات هكذا نكون وينا لك ما آية ولا إينا يدور يسرى نسير الحمد لله رب العالمين سيتنا سيتنا يا رب الله يا الله يا الله 嗯。Uh wai a arata suratun faƙat haka nan kuma babu sajada don an maimaita sura ɗaya banda fatiha mutum ya maimaita sura ya sai sura ko maimaita babu sajada to amma da mutum tankisi ne to wannan wannan sajada ne ya eh, eh, fatiha sannan ko maimaita in an ka yi kabar harma ya fara mhm. to sai fara sai suwa mai mm, eh. ta gifi ba lahu mako garin suruka ita bayyanawa da asirtawa shi ne aris suratun fakat lahuma ga bayyanawa da asirtawa to mutum haka nan kuma ba mu sujada saboda bari kabbara in dai ba kabbara har wata ka wannan sallah ta taba ba mu sujada man kabbara in ba ta idi ba wala la takbira ta gairin idi in fihi sunnatu ma ataqidi kama bude da tazmi ya rabbana wa fi ibdalaha qul hum yahi wa fi ibdalaha ko bismi allah liman hadahu hmm. aw akasihi tawila tawilani to a cikin badalawa sai tabbara da sami Allah da manhajar inda aka kabbara sai ke sami Allah da manhajar kanan awa kasi ko ko inda ake cewa sami Allah da manhajar sai Allah ba akbar shi shi na jira ko bai an tawil ba ko gudawa da jima'a to nan ya ni imamatin ya karanta fatiha eh. sai manta sai karanta tafiya Hmm? sai karanta tahiya mamakin fatiha man karara sura ta lesan kisi yanzu domin ba a da lirin talibisi to ya ake sura ba balle fatiha eh, amma inda sura ya karanta ko mai mai sura babu kan kisi ba shi ma eh. karanta ba babu gida amma in don ta kisi to yanzu to shi na ai ta ga nan mahallin ai an sharanta dole amma ta sisi ne na abu gina ta ya in to kaga ne in ya zama fatiha sura da zan bagira ta tsayi ya yi ta balle ta ya a daɗa ha wala da idaratul mutalli haka nan babu qabliya babu adiya saboda idaratul mutanni mai koyi da shi na tsaya hagu sai jawo shi mishi shi dama eh, annai mamar sallallahu alaihi wasallam wa abdullahi bin abbas haka nan ba to babu qabliya babu adiya don anai bai ba kuma mutum ce an yi aiki wani silahi rida'in ko haka nan ko babu kabliya babu adiya saboda gyaran mayahi wanda ya kwari aw suturatin sakadat ko yana sallah da sutura sai sutura ta fadi sai dan duka ya ga mai ta mai ya hance dan duka dauki amine ko ne ya ba mai shi babu kalewa ba dia kuna ba sallah da mai abu roko to la na kun aga da sun kai na saki au kamar sai sofai ne da sutura ko ko kuwa an sallah na ga ana san a gita ga gare sai ya sahu biyu don shi kai da sutura tuwa ma ba ya ba ya ba ta ya aiki aw gurjati ko kafa ya gani cikin sahu ya yi da yin rikita ba kauli ba ya au da jamarin qurba mara mutane aw da jamarin kurba ko ko tun kudewa mai shudewa kurba gaba gari ya zai ta kusa gari gaba gari a kuma amma bari aw da habi dabatihi ko kuma yana kiwo yana sallah da dabba ce mallan adam to sai sun ka so su na sai da eh. <laughs> komi wa in jambin wa in kakara wa jamba hay su haru sujudu zabin bi da wasu injala yace ya wa in da kakara ko da ba da ba sun kai wajen ba ko sun kai da abin nan wajen dama ko sun kai wajen hagu in dai taro dabbobi ne na zai babu komi haka nan babu komi babu sujada bisa ga mai da ya buɗi bisa ga imani ne cikin kira yin waƙafa ah, wata al'imam yin waƙafa yin waƙafa ya cire wasar da fi haka nan inda ya kan ki ne nita samun mai saboda hamma awo hmm, to shi wannan shi ma babu komi amma da abinda an kaso ya sa cikin dama cikin damaci ne kai sa cikin abu ubi wannan an ki ina a ciki to ina bai. <laughs> ya da zama ko ya abu ne

haka nan kuma da tohi ga suware da hadisin don bukata ba ce na cika da ne ko kuma ya yi abin gan majina to ina akwai ɗan mayahin nan sai tara to amma an babu suwa sai ka zanka bani a so yi gasa kasa katana hanusin kamar kurkuci don bukata hmm. da ai hausa ku kai hausa daga ta a ne <laughs> eh, in dai gara ga sallah ba kamar abin da ya shahi abin da nishi marar lahiya ko gyaran murya na abin gan jira mai tsanani wal muqtar abinda a kauli zaɓaɓɓe gun mallan lahani adamu ibdali bihi rashin bashin sallah da shi to ligayar hakuwa bukata haɗin lamirin bukata wata zubi rajulin a wamra atin lila duratin haka nan ko babu sajada saboda tasbihi na namiji yace zuwa Allah gani ma gani wamra ta haka nan mace da rosu saboda bukata wanda tara ta yi gyaran sallah amma wala su fi kanna to Allah kada mata su yi tafi cikin eh, tafi cikin sallah ko ah, wata fiku zai nan kasa wata fiku gairu nan kasa shi imam shafi abin da ce in wani abu ya ba mace abin nan yana banta da cikin sallah tana sallah ta limanto ta yi tasiki ta tabi su kuma malikiya sun kace a a akai shi ko ce wata fiku tabi gairu na wasu mu da ba mu ga ba saba mu ba in ta sashi sun kasu wa kalamin to mutahi haka nan magana li islahi don gyaran sallah ba da salamin bayan sallamawa haka nan kun babu sujada qabliya babu ba'adiyya don yin magana don gyara sallah ga liman bayan ya raka ani ga sallar iya ko kuma ya raka a hudu ga ruba'iyya ko ya raka a da ga sallah wadda ba suna'iyya ba nina na yake abu na ya sha mai kai yace shi ne miki cikin sallah ka cika ko ba ka an wasu ka ce a sallah ba cika ba ko kuma sun ta sallah ta cika yace ashe to an ka da samu magana biyar saboda hadisi ce na zulairi to ba ta sallah wannan magana in dai ba ta yawa ba magana yawan ta ko ta wuce biyar ko da shi da ta kai ta ba ta ba ta ko in na za a yi ba iya hmm? in sauna za a yi ba iya ورجع إمام فقال لأدلين إن لم يتيقنا muna tare da kowa. a ah, in dai na da akwana wakala min li islahi wasu na ganin na mata mana bayani saboda wasu na ganin kamar hujja na littafin mata wannan hadisi shi a cikin tsakaki da gurin sa. Gani ya kalli hadisi da malamai gaskiya ha ai cewar da an yi a ce subhanallahi hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da ce man bahu shay'un fi salati falyaqul subhanallahi man bahu shay ko ba an kace ba duba zahiru duba zahiru wannan ina ganin ana samu wata magana wannan san naka eh yake ai wala ya tasfika aya ne ta fi salatihin da صلى الله عليه a'a ba ba ma wa tazbihi eh, ba da wani na